Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da wannan yammaci. Ni ce Amina Buhari Auna tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Alhamis 19 ga watan Janairu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji dalilan da ya sa wata kotu a jihar Osho ta yankewa wasu mutane hudu hukuncin kisa bayan da aka same su da laifukan satar mutane fashi da makami da kuma kisan kai. sannan za mu duba batun bangar siyasa da tasirinta kan zaɓe yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe a watan gobe muna kuma tafe da shiri na musamman da kuma labaran wasanni amma kafin mu tsindama cikin taskar rahotanninmu bari mu je da duniya ta yi ne. To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. dubban 'yan kasar peru akasari daga yankunan kudancin kasar mai arzikin ma'adanai sun fantsama cikin lima babban birnin kasar a yau dinnan alhamis don gudanar da wata gawurtacciyar zanga-zangar adawa da gwamnati da kuma majalisar dokoki bayan da suka harzuka da mutuwar mutane sama da hamsin tun bayan fara zanga-zangar daga watan jiya rabon peru ta ga arangamomi masu muni haka tun wajen shekaru ashirin da suka gabata ganin yadda mutane da dama daga yankunan karkara ke ta huce fushinsu kan manyan 'yan siyasa saboda rashin daidaito da kuma tsadar rayuwa wanda hakan ke barazana ga tsarin demokaradiyya a wannan ƙasa mai arzikin ma'adanai da ke yankin tsaunukan andes masu zanga-zangar na kira ga shugabar ƙasa dina boluarte da ta yi murabus a hanzarta yin sabon zaɓe wanda majalisar dokoki ba za ta yi katsalandan ciki ba a kuma yi wani sabon kundin tsarin mulki wanda zai maye gurbin na yanzu ƙasar ukraine yau dinnan alhamis ta yi kira ga ƙawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaƙi don taimaka ma sojojinta wajen yaƙar wata bataliyar sojojin rasha wadda ta ɗara ta ukraine ɗin da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki a wata takardar bayani ta haɗin gwiwa ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba da kuma na tsaro oleksiy resnikov sun bayyana godiyarsu ga ƙasashe hamsin da suka yi tsayin daka wajen ƙarfafa tsaron ukraine to sai dai sun ce ɗaya daga cikin manyan bukatunsu a yakin da ake yi da mamayar da rasha ta fara tun kusan shekara guda da ta gabata shine batun samar ma ukraine motoci masu sulke na zamani da kuma taimaka ma sojojin ukraine da horon da zai sa su ƙara kwarewa wajen harbi da faɗi tashin yaƙi ta wajen amfani da tankokin yaƙi na yammacin duniya kwaleba da olexi sun yi marabalale da matakin da birtaniya ta ɗauka na turawa da tankoki samfurin challenger 2 uh, zuwa ukraine a yayin da kuma suke kira ga kasashen da suka mallaki tankokin jamus samfurin leopard 2 su taimaka ma sojojin ukraine da su kasar iran yau alhamis ta yi allah wadai da ƙuri'ar da majalisar kasashen turai ta kada ta ayyana dogara tsaron juyin juya halin iran a matsayin kungiyar ta'addanci ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce ministan harkokin waje hussein amir abdullahin ya yi kira kuri'ar marar cancanta kuma kuskure a tattaunawar da ya yi ta wayar tarho a yau dinnan alhamis da babban jami'in harkokin wajen kungiyar eu joseph borrell wannan suka ta iran na zuwa ne kwana guda bayan kada kuri'ar ta ba lallai ba dole a majalisar ta kungiyar kasashen turai wadda ta yi tir da ai. rgc din saboda murkushe masu zanga-zanga da ta yi da kuma samar da jiragen yaƙi marasa matuƙa ga sojojin rasha da ke ukraine ana kyautata zaton ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar eu za su tattauna batun ƙara ƙaƙabama iran sabbin takunkuma a mako mai zuwa Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sojojin tabbatar da zaman lafiya sun gano wasu kaburbura na busan jam'i a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo. Be away. Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya kawo mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata babbar kotu da ke zama a birnin Oshogo na jihar Oshun ta yankewa wasu mutane hudu hukuncin kisa ta hanyar ratayewa. Mutanen hudu an same su ne da laifukan satar mutane fashi da makami da kuma kisan kai. Daga Ibadan wakilinmu Hassan Umar Tambuwal ya aiko da wannan rahoton. Wata babbar kotu da ke zama a birnin Oshogo fadar gwamnatin jihar Osun ta yankewa mutane hudu hukuncin kisa ta hanyar ratayewa mai shari'a Jide Falola na babbar kotun jihar Osun ne ya yankewa mutanen hudu hukuncin kisa a bisa laifin kashe wato a Kimbile mutanen hudu Hamid Rafi'u mai shekaru 37 a duniya Olabi Bashiru dan shekaru 54 Rashidi Wahidi mai shekaru 39 da haihuwa sai Kayode Sunday mai shekaru 29 a duniya. Ana zargin su da laifuffukan fashi da makami da kisan kai. Lauya mai gabatar da kara Mr. Dele Akintayo ya yi zargin cewa Bito Akinbele ya zo jihar Osun ne don ya shaidi rantsar da dan uwansa mataimakin gwamna Benedict Alabi da gwamna Adegboyega Oyetola ya wuce garin Ikiru don ya kwana inda mutanen hudu suka sace shi. Ya ce Olabi Sunday mai gadi kusa da inda Victor Bello ya sauka shine ya shaidawa sauran abokan ta'asarsa cewa Victor ya iso a masauki. Mutanen hudu da ke dauke da manyan makamai sun nemi da ya ba su naira miliyan goma ko kuma su halaka shi. Bayan da ya ba su naira miliyan uku sai suka cusa shi cikin motarsa samfurin Toyota kamri suka tafi da shi a hanyar birnin Oshogo da Ikirun inda suka banka mishi wuta ya kone kurmus a cikin motarsa. Kali Jide Falola ya ce mai gabatar da ta ƙara ya tabbatar da zarge-zargensa don haka ya yanke musu hukuncin kisa ta hanyar ratayewa tare da ba da umarnin cewa kuɗin da aka samu ga masu laifin a baiwa matar wanda sun ka kashe kuma kada gwamnati ta yi musu afuwa barista surajo dan baba lauya ne mai zaman kansa a ibadan bisa ka'ida an samu mutum da laifin kisa har da irin wannan an ba da shi ne yanzu da ake ba a death square shi ne ake zuwa hangin death na kotu wannan shi ne su ne shi amma ba a tafi da kake magana cewa kotu ta ce duk abin da aka tarar da su na shafa ba matan nan ba wannan hurumi bane yi in za su yi restitution ne restitution nan abin da suka karba sauran kudin da aka tarar da su in an kiyaye establish cewa process na crime ne irin abubuwan da suke yi suke tattara wannan kuɗi da shi farfesa bello bada na jami'ar sakkwato mai fashin baki ne a najeriya abin da muke kallo gare shi dai babban matsala ita ce kasan bayan alkali ya yanke hukunci wanda za a rataye mutum to kuma sai gwamnati wannan jiha ta yarda ta sa hannu to kuma muna kira ga irin waɗannan gwamnoni su bar jan kafa aiki irin wanda waɗannan mutane sun kai ya saba mahalayya ta ɗan adam shi yasa ko dabba wadda an ka halatta maka kaci ana son idan za ka kashe ta ka kashe ta cikin mutunci A alkali da yanke musu hukunci ya yi daidai gaggauta wa waɗannan mutane hukunci wanda alkali ya ce a yi musu kuma jama'a su san an yi musu zai taimaka ma al'umma jibi wani zai ji tsoro kwarai hasan Umar Tambuwal, murar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaida Hassan Umar Tambuwal da wannan rahoton, sai kuma rahoto na gaba. Wata matsala da ake samu a lokutan zaɓe a Najeriya ita ce amfani da matasa a matsayin 'yan bangan siyasa domin tayar da zaune tsaye da cin zarafin masu kaɗa ƙuri'a ko abokan hamayya. a wasu lokutan har ma'aikatan zaɓe da kayan zaɓe abin ke shafa ilyasu kasimu ya duba mana batun bangan siyasa da tasirinta kan zaɓe yayin da ake shirin gudanar da babban zaɓe a watan gobe matsalar bangar siyasa a najeriya tana daɗa ɗaukan hankalin 'yan ƙasar ganin yadda ayyukan ta'addanci masu nasaba da bangar ta siyasa ke ta ƙaruwa musamman a wuraren yakin neman zaɓe daga watan satumbar bara zuwa yau. wani ɗan lokaci da aka taɓa yin zaɓe aka kai kayan ƙuri'a nan fatima church lokacin ana kai akwatunan zaɓe gurin da aka kai fatima church ai an zo wasu sun ce a zo a tada gurin saboda su suna gani ba su da nasara wani fatin akan a zo a kore mutane a kwashe ƙuri'un da za a kwashe waɗanda kuma za a revoting a mamman a sa a ciki sukan zo su ba mu kuɗi su ce mu je mu saci akwati su 'yan siyasan nan kenan ko kuma su zo su ba mu kuɗi su ce a je a kore anguwa kaza ko sukan zo su ba da kuɗi su ce idan an zo magana kamfen ko menene mu sara nasara mu juwa wanda za mu juwa ciwo kawo yanzu an kai hare-haren siyasa 52 a jihohi 22 a fadin najeriya in ji babban mai bayar da shawara ga harkar tsaro ga shugaban najeriya muhammad buhari wato baba gana muhammad manguno hakan in ji mai bayar da shawara tsaro ga shugaban najeriya wata muguwar alama ce da barazana ga zaɓukan ranakun 25 ga watan fabrairu da na 11 ga watan maris na wannan shekara masu zuwa yawanci abubuwan da suke kawo bangar siyasa bai wuce rashin aikin yi ga matasa ba matasanmu an bar su kara zube babu sana'a babu ilimi babu aikin yi to duk lokacin da ka samu matashi wato da batu da yake cewa matasa a the cream of the society to su ne kusan ginshikin al'umma ba su da sana'a ba su da abin yi dole su zama fitina kuma wannan laifin ya koma ga kan shugabanni saboda da a ce shugabanni sun mai da hankali wajen ilmantarwa matasa da wannan bangar ba za ta taso ba ko shike hukumomin najeriya sun sha alwashin dakile duk wasu ayyukan ta'addanci masu nasaba da bangar siyasa da ka iya yin barazana ga zaɓuka masu zuwan mutane na ganin hakan ba shine kadai zai kawar da matsalar ba har abada wannan dukiya ta al'umma a gina matasa because in an gina matasa an gina al'umma in muka ci gaba da haka wallahi abin ba daɗi za a zo a samu sai dai irin 'yan bangan ne za a iya zaben su ko kuma 'yan banga su za su dinga zaben mu al'umma shugabanni saboda mutanen kirki suna tsoro su fita daga jos nigeria iliyasu kasimu taskar voa iliyasu kasimu kenan Wannan shirin yana zuwa muku ne daga birnin Washington DC a kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron a jamhuriyar Nijar, za ku iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Bayan haka a yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin jin shirye-shiryenmu. mu. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba wato rahoto na musamman har yanzu dai daga jihar plateau Ƙasa da watanni biyu kafin manyan zaɓuɓɓuka a Najeriya, ƙungiyar mata a jihar Filato ta shirya taron faɗakarwa kan irin shugabannin da za su zaɓa. Taron wanda kungiyar matan Krista reshen jihar Filato ta shirya ya kuma tattaro shugabannin mata daga kananan hukumomi goma sha bakwai na jihar don ji daga bakin waɗanda ke takarar gwamna a jihar Filato kan tsare-tsaren da suke da shi don tallafawa rayuwar al'umma. Madaro da Jahota ita ce shugaban kungiyar mata Krista reshen jihar Filato ta ce sun gaji da irin alkawura da 'yan siyasa ke yi ba sa cikawa don haka suke bukatar sanin abin da za su amfana daga wurin 'yan takarar in an zaɓe su. Mun tara mata yau domin mu yi magana tare da wanda suke neman takarar gwamna na Plateau State domin mu san abin da suke da shi mana mu kuma mu faɗa masu abin da muke so domin mu gani kan da daidai yadda tafiya zai mana kyau a wannan shekara na zabe. Me kuke so ku faɗa musu? Abin da muke so mu faɗa musu shine muna son wanda zai yi mana mulki da tsoron Allah a cikin zuciyan shi. Wanda zai dinga buɗe mana kofan shi duk lokacin da mun zo da damuwa ko in mun kawo wani shawara ba zai karɓa ya yarda shi ba. Muna son wanda zai lura da kowa ko Christian ko musulmai ko wanda ba su da addini a lura da mu domin dukanmu 'yan kasa ne muna son irin wannan mutum domin ya yi mana shugaba kar ya nuna mana wani bambanci ko wani son kai ko girman kai su 'yan takarar sun zo kuwa ba su zo ba sun yi aika shine ba mu ji daɗi ba domin mun gan kamar sun gan mu mata sun rena mu kuma shi ɗin ne muke faɗa mun ci dama muna son mu gaya masu cewa a cikin mulkinsu wanda allah ya bashi zaɓe su tuna da mata su ba mu arba'in bisa ɗari domin mun gaji da wannan talatin da biyar ɗin a ɗan kara mana kuma a sa mata domin mata sun iya mulki na gaskiya na tsoron ubangiji to ba su zo ba masu mulki na baya ba ku gamsu da abin da eh, suke yi bane shi yasa kuke ganin kamar yanzu ya kamata ku fara faɗakar da waɗanda kuke sa ran za su zo? Gaskiya ba mu gamsu ba. Ba mu gamsu ba domin kin gan yanda mutane suna wahala ki ga yaran mu sun zo na watanni takwas ba makaranta har yanzu ma asu suna ce gashi za su koma dun ba daidaita ba sannan kuma shugabanin addinai sun sa baki to mun gan wanda suke mulki sun rena shugabanin addinai to muna son wanda ba za su rena shugabanin addinai ba kuma su rena al'umma ba shi yasa muke son mu yi magana da su sannan kin ga abinci ya yi tsada a kasuwa to wani mutum ba zai iya cin abinci ba kuma da ba haka ne yake ba so muna son wa'inan su zo su gaya mana abin da zai taimake mu ita ma madam fasisa yawa ta ce fadakarwar su zai kai ga mata da ke karkara da sau da dama ake rudin su da gishiri da omo don su yi zaɓe ba wani abin da ya bambanta da wa'inda tun da mace sun saba gaya mana amma mace da take kauye kin san yawanci yawancinsu suna gani kamar a lokacin campaign in an fita kamfen din nan kila a je a bata wata in an bata zani sai ta ce ita ta samu nata kenan wata kuma an bata gishiri an bata magi an bata menene sai su ce ai su sun samu nasu kenan ba su san wayannan abubuwan da suke samuwa din zai zauna da su har shekaru hudu ko kuma takwas ba wa'annan in an baki zani zaki daura shi har shekara takwas ko kuma an baki dan paket na magi zaki ci shi shekara takwas ba mu gane ba so yakan ba yan siyasa din dama su yi ko menene sun ga dama za mu je mata su je su sha rana a sha yunwa a fitar tun da safe a je ana jira a layi domin a zabi wanda ya ce ai na ci na ci gishirin shi na ɗaure zanin shi bari in jefa mishi kuri'a ba ta san ma ko menene wani irin abu ne zai zai mata ba daga baya kuma sai wahala ya shiga sai a fara kuka ba a yi mana wannan ba ba a yi mata sukan manta cewa mu din ne mutane suna mana mu ne aiki ba mu ne za mu yi musu aiki ba so muna da yanci mu san ko menene ne ya kamata su yi mana shi shi yasa aka aka yi wannan kira din su zo su gaya mana menene za su yi ma mata domin yawancin wahalan gidaje yanzu ya koma kan mata ne tuntun ma ba a kauyuka ba yawancin manoma ne yanzu ba su iya zuwa gonaki ba wanda sun je noman ma sai a je kamun ma a je um, girbi za a samu wani zubin sai a samu duk awa shanukai sun je sun cinye ko kuma an je an sace akwai wata gwamruwa har mun yi kuka da macin nan wani kadadan gonanta da ta nome an je an saki eh, shanukai suka cinye gonan nan tas matan nan ga ta gwamruwa gashi kuma ba abinci to irin wahalun da matanmu suna fuskanta a kauyukan kenan to amma kun fara faɗakar da mata su fahimci cewa ya kamata yanzu su zaɓi cancanta ne me kuke yi dai don faɗakar da mata shi yasa muka kira su din aikin eh, in kin lura wannan kiran daga local governments duk sun zo duka local governments na namu na plateau duk matan suna nan kuma muna muna mun sa zuciya idan su shugabannin sun koma su faɗakar da matayen nan domin su bude idanu su ba wanda zai zai baki magi ne zai miki abin da kike ku su su ta kana su ce menene za me za a yi musu ba me za a ba su ba menene za a yi domin su samu rayuwa mai inganci daga kudancin jihar plateau kuwa shugaban matan ta ce batun tsaro ne ke ci musu tuwo a kwarya an jalalami dabar gaskiya kowa ya san insecurity da nan a southern zone har karshe ma ba ma iya samun ba'i saboda maganar insecurity na kidnappers in nan sun yawa mana a southern zone ba dama ka je ka ɗansar da doyanka ko shinkafanka ba za ka dawo ka yi bacci ba amma gaskiya matasa sun karbi wannan abin sun sa a cikin aljihunsu kamar sana'a ban san ko saboda rashin aikin da ba iya ba su aiki ba ne ko menene zaka ga yara sun gama makaranta suna da masters suna da degree amma ba aiki sun je sun samu ayi bad friends su sa su a cikin wannan halin abun nan na san yana nan a cikin gidanmu ne in ba haka ba ki je kin sayar da doyan ki bare ki da gida ki bacci ba ba ko ba zai iya zo san cewa kin sayar da doya ba sai dan gida so roko na nan shine da mun samu sabon gwamnati su nema yanda za su magance a dan bude wayan sabuwan da da dan taimake tallan eh, yaran nan da sun gama makaranta su samu abin yi ko waɗannan ababen zai dan ragu don gaskiya har mun kace zaka je saudan zone ne za ce sai ku kun dawo don magana in insecurity magana kidnappers ya mana yawa inda gwamnatin nan Allah ya sa duk wanda ubangijin Allah ya iya bashi matsayin nan su yi hakuri su dan dube wuraren mu nan don gona kiɗi ma ba ka iya yi ba don in security ba ka je gona ba in karfe shida ya yi kowa na so ya koma daki kana daki ɗin ma ba ka sira ba gaskiya akwai damuwa na roko na nan shirin da ubangijin Allah ya bar mu a cikin masu rai da lafiyar mu iya gani ubangijin Allah kuma ya ɗora ma mai cici damuwa na shine a dan kula da wannan wurin magana insecurity in sun ba ma matasa abin yi kuma ba aikin gwamnati ba an bude su factory dan wani abu sun dan sassa su a wurin ina ga waɗannan ababen zai dan ragu to sai dai 'yan takarar gwamnan na jami'in ba su samu halartar taron ba sun dai aiko da wakilai ne amma a hirata da wasu 'yan takarar sun sha alwashin shigar da mata a cikin harkokin gwamnati da samar musu da sana'o'i da za su dogara da kansu barista caleb mutfang shine dan takarar gwamna a jam'iyyar pdp a jihar plato idan muka shiga mulki kowane fannin rayuwa na mata na matasa na tsofaffi za mu sa ido a kai za mu tabbatar mun yi wani abu da za mu bar gurbi da bayan da muka tafi mutane za su ce allah ya yi ma gwamnan nan albarka Shi ma Dr. Nentawe Yilwada ɗan takarar gwamna a APC jihar Plateau cewa ya yi. Za mu ware eh, goma eh, na cikin ɗari na duk abin da mun samu a cikin wannan gwamnatin maji asusun da su matasa da mata da guragu za su samu kasa su dai gabaki daya za su samu su yi aikin gona su aikin kasuwanci kuma za mu sa wannan zai sa tattalin arzikin plateau state ya karu Matan sun kuma yi alkawarin sake shirya zaman har sai sun yi tozali da 'yan takarar da yi musu alkawari a rubuce su kuma tabbatar an cika su. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Zainab Babaji kenan. Yanzu sai shirin wasanni a takaice. wasanni a takaice. mai saurare da fatan ana cikin koshin lafiya ina mana barka da sake saduwa cikin shirin takaitattun labaran wasanni da ke zuwa muku a akwatunan rediyon ku daidai wannan lokaci da ni abdulhab muhammad ke shiryawa da kuma gabatarwa yanzu haka hukumar kula da kudade ta kasar jamaica fsc ta kaddamar da binciken zamba kan wani kamfani na kasar mai suna stocks and securities limited ssl biyo bayan korafin da magujin duniya na daya a doron kasa usain bolt ya yi cewa kamfanin da ke kula da jarinsa wato shi usain bolt din ya yi asarar miliyoyin daloli ta hanyar zamba kamar yadda rahotanni ya zo mana magujin mai shekaru 36 a duniya kimanin sama da shekaru goma yake da jari a kamfanin ssl inda ya lura cewa sau takwas yana ganin bambance bambance a dukiyar tasa in ji cewar manajan bolt din nugent walker bolt ya yi ritaya daga wasannin guje-guje da tsalle-tsalle a shekarar 2017 bayan ya lashe lambobin zinare guda 11 na gasar cin kofin duniya da na zinare takwas na olympics a lokacin gasar olympics ta beijing a shekarar 2008 bolt ya kafa sabbin tarihin duniya a tseren gudun mita 100 da 200 gwanayen kwallon kafa a duniya wato cristiano ronaldo leone messi za su gwada kwanji a yau alhamis a kasar saudiya a wani sada zumunta da aka shirya tsakanin club din psg ta messi da kuma 'yan wasan kwallo daga kulob guda biyu na kasar saudiya da suka hada da al nasar da kuma al hilal kamar yadda rahotanni suka iso gare mu dai ronaldo shine zai jagoranci 'yan wasan kasar saudi wato captain kenan wannan karan battan da za a yi tsakanin shahararrun 'yan wasan kwallon kafan duniya abu ne da masu sha'awar kwallon kafa ke addu'ar ganinsa sabili da irin tsamar da ke tsakanin gwanayen biyu yunkurin da club din manchester united ke yi na ganin cewa ta hau mataki na biyu a teburin premier league na kasar ingila ya gamu da cikas a sanadiyar buga draw da ta yi tsakaninta da club din crystal palace a jiya laraba an dai tashi wasan ne kunnen doki yanzu dai club din arsenal ita ce ke kan gaba a teburin wasan premier da maki 47 sai manchester city ta biyu da maki 39 sai na uku manchester united mai maki 39 an samu bambancin ne tsakaninta da city ta yawan cin club din newcastle ta hudu da yawan maki 38 yayin da tottenham ita ce ta biyar da maki 33 ma'aikatar wasanni da matasa a najeriya ta yi hunkuro domin tallafawa brodricks emerson wanda ke fama da rashin lafiya shi da emerson tsohon kocin kungiyar kwallon kafa ta golden ingles da yan kasa da shekaru goma sha bakwai wanda ya ciyo kofin kwallon kafa na duniya na yan kasa da shekaru goma sha bakwai a kasar china a shekarar 1985 sebastian broderick mai shekaru 84 yana kwance a asibitin jami'ar koyarwa na birnin benin a jihar edo yana fama da cutar shanyewar wani bangare na jikinsa tun cikin watan disamban shekara ta 2022 a wata sabuwa kuma babban mai koyar da 'yan wasan kwallo na kungiyar flying eagles ladan boso ya yi tankaɗe da rera a club din ta hanyar sallamar 'yan wasa guda goma sha biyu sabi da rashin cimma matakin da ake bukata na murzaleda team flying eagles din dai tana sansaninta da ke abuja don ci gaba da tada tsumin 'yan wasan da su ya kai 35 wanda daga ciki ne kuma zai zaɓi 'yan wasa guda 21 domin gasar kwallon kafa ta nahiyar afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20 da za a gudanar a ƙasar masar daga ranar 19 na watan gobe zuwa ranar 11 ga watan maris na wannan shekara da muke ciki 2023 abdulhamid muhammad muna amurka daga bauchi a najeriya Godiya muke Malam Abdulwahab yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa da takaitattun labarai. To a takaicen dubban 'yan kasar Peru akasari daga yankin kudancin kasar mai arzikin ma'adanai sun fantsama cikin Lima babban birnin kasar a yau dinnan Alhamis don gudanar da wata gawurtacciyar zanga-zangar adawar gwamnati da kuma majalisar dokoki bayan da suka harzuka da mutuwar mutane sama da hamsin tun bayan fara zanga-zangar daga watan jiya. rabon peru daga arangamomi masu muni haka tun wajen shekaru ashirin da suka gabata ganin yadda mutane da dama daga yankunan karkara ke ta huce fushinsu kan manyan 'yan siyasa saboda rashin daidaito da kuma tsadar rayuwa wanda hakan ke barazana ga tsarin demokaradiyya a wannan ƙasa mai arzikin ma'adanai da ke yankin tsaunukan andes ƙasar ukraine yau dinnan alhamis ta yi kira ga ƙawayenta na yammacin duniya da su tura mata tankokin yaƙi don taimaka ma sojojinta wajen yaƙar wata bataliyar sojojin rasha wadda ta ɗara ta ukraine ɗin da yawan sojoji da makamai da kuma sauran kayan aiki wata takardar bayani ta bai ɗaya ta ministan harkokin waje da kuma na tsaro ta nuna cewa sun bayyana godiyarsu ga kasashe hamsin da suka yi tsayin daka wajen karfafa tsaron ukraine Ƙasar Iran yau Alhamis ta yi Allah wadai da ƙuri'ar da Majalisar Ƙungiyar Ƙasashen Turai ta kaɗa ta ayyana dogarawan tsaron juyin juya halin Iran a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Ma'aikatar harkokin wajen Iran ta ce ministan harkokin waje Hussein Amir Abdullahin ya kira ƙuri'ar marar cancanta kuma kuskure. a tattaunawar da ya yi ta wayar tarho yau alhamis da babban jami'in harkokin wajen ƙungiyar eu joseph borrell Masu saurare baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan mu da wani sabon shirin. Da misali karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatarwa da Dadi Balawe da ya bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau Mr. Bob Bass. Ni ce taku Amina Buhari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta gajiya.